kamar sauran wurare a join taraba da adama ma dai jama'a ne na ci gaba fada bukukuwan nasarar da janar muhammadu buhari ya samu domin ko baya ma ga raunuka da kuma harbin da jami'an tsaro suka yi wa wani matashi a kafa a garin jalingo da jihar taraba yayin irin wannan murna hakanan kuma rahotanni na cewa an samu asarar rayuka a garin mayo bello cikin jihar adamawa kamar yadda jami'in yada labarai na karamar hukumar malam muhammad kabir ya tabbatar yan mashina din nan ne da yake nan ba bello ba dokan hana yawo da mashin yara biyu yara hudu akan mashin guda biyu ɗaya shi kadai ɗaya kuma ya goyo su uku suka zo suka haɗu a tsakiyar hanya a can tsohon tasha to take dai yara uku kan Allah ya dauki rayuwar su nan take dayan kuma ya ji mummunan rauni galla suke yi ne ko menene eh ba zan murnar rally nan da ake a cikin gari ka san tun jiya an dan taba da daddare da kuma yau da aka wayi gari aka tashi da wannan kuma da sassafe to sai dai kuma yayin da wannan make faruwa a can kuwa yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram har fa walima aka shirya kamar yadda aka yi a garin Mobi wanda a kwanakin baya yan Boko Haram suka sauya suna ya koma Madinatul Islam shi wanda za su yi yau za su yi yanzu nan shi da suka saya rago da akuya shi ne shi suke wanda ake kira a mubi jihar adamawa mubi. to na ga yau an ce kun shirya walima walima me kuke yi ne. to ai bikin da kuka shirya yanzu mun shirya biki a kan jihar ubangijin allah ya sauya mana da ya mu wanda muke so shi ne muke so muna ma duniya farin cikin mu yanzu mun sayar dabbobi guda biyu da buhun shinkafa biyu mun zo mun haɗa kayan sauti mun ɗauko dj yana zo yana sake mana buhari mu tashi mu murna mu gode mu roƙa masa allah kuma ya bamu sa allah ta rike mu. to sai dai kuma yayin da ake ci gaba da irin waɗannan bukukuwa muna zata ma na ganin fa akwai buƙatar karatun ta natsu ga nasarar da jam'iyyar hamayya ta samu malam muhammad kabir wani mai fashin baki a jalingo na mai ra'ayin cewa manya-manyan shugabanni da suke neman mulki a najeriya suna gamana cewa ɗaya muke in ka duba za ka ga jonathan da zai bar gwamnati sa musulmi ne sannan shi buhari eh, da zai zo yanzu sa kirista ne ka kada mutane su ɗauki cewa wai musulmi ne ya hau gwamnati yanzu ko kuma kirista ne da fi yanzu suna jin daɗi take su ta duniyar su ba ba haka bane ya kamata su samu kokolwan cewa hankalin su ba su cewa Najeriya ta mu da musulmi da Kirista ta yadda za a zanna ne duk a tafi tare a ci gaba gaba ke daya arzikin kasan mu ne kuma dole mu ta arzikin mu tare Malam Muhammad Kabir Jalingo da ke fashin bage kan harkokin yau da kullum kenan yanzu ma dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin salon mulkin da jam'iyyar APC za ta yi shin za ta yi koyi ne da jam'iyyar da za ta gada ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya